Lamarin ya faru ne a ranar Juma'a lokacin da waɗannan malamai da suka haɗa da daraktan makarantar ƙauyen sabon garin Takusa Abdullahi Asku da takwaransa na makarantar ƙauyen mai takalakiya Nuhu Umaru a kan hanyar zuwa taron kwamitin Kojes da aka gudanar a Filinge lokacin da maharan suka afka musu. kamar yadda ƙungiyar malaman kwantiragi ta sinasef ta bayyana a sanarwar nuna juyayi da ta fitar Ga ƙarin bayani daga bakin babban sakataren ƙungiyar Sharif Isufu. aikin aikinmu guda biyu sun rasa rayukansu ne cikin wato halin tahiya da aiki sun je ne za su je wajen babban taro na eh, ƙungiyar nan ta da ake azawa suka haɗu da wa'annan wato mutane ɓata gari da wannan sanarwa da muka hudu mun hudu ta ne don saboda mu isa da ta'aziyyar mu ga iyalan wa'annan marigayan mu kuma isa da koke-koken mu ga magabata malamin makarantu yana cikin halin a cikin tahiyar nan da muke ciki yanzu musamman ciki yankin da babu kwanciyar hankali. Wannan ba shine karan farko da 'yan bindiga ke farwa malaman makaranta ba ko kuma ɗakunan karatu da kansu a yankunan da ke fama da matsalolin tsaro. Sabili kenan Sinasef ta tunatar da mahukunta a kan buƙatar ƙarfafa matakai domin ɗorewar sha'anin ilimi. Malamin makarantu yana cikin halin haula a cikin tahiyar nan da muke ciki yanzu musamman ciki yankin da babu kwanciyar hankali kamar yankin talabiri da sauransu a ɗauki matakai ƙwararru waɗanda ya kamata yau musamman mafi yawancin ma'aikata na tahiyar da ilimi da horo wanda ke cikin irin wannan yanki suna tahiyar da aikin su ne cikin ɗarin in ka je wurin aiki watakila ka dawo da rai ko ba ta ka dawo da rai ba da haka muka yi kira da babban murya ga gwamnati duk da jan kokarin da suke yi don su ga kwanciyar hankali ya goma cikin ƙasar Nijar ya dauki matakan da ya kamata ya dauka saboda a samu malaman makarantu su yi aiki cikin natsuwa. Kawo yanzu ba wata sanarwa daga bangaren gwamnati akan wani al'amari. Na tuntubi mai baiwa ministar ilimi shawara Isufu Arzika ta waya to amma ya mayar da ni wajen jami'ar hulɗa da 'yan jarida Hadiza Isa wacce bata ɗaga wayarta ba lokacin da na kira ta. sannan bata amsa sakon text ɗin da na tura mata ba har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto yankin Tileberi mai iyaka da burkina faso da mali na daga cikin yankuna mafi fama da barazanar 'yan bindiga lamarin da tun a wajejen 2017 ya haddasa rufe makarantu da dama ko da yake a watan satumban da ya gabata ministar ilimi dr elizabeth sharif ta sanar cewa yawan irin waɗannan makarantu ya ragu sule mummuni barma gta hausa amurka ke magana daga yamai a jamhuriyar nijar.